hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 kamar yadda muka faru a jiya mun hada a farfajiya wannan makaranta ne albarka alfaru islamic academy domin ci gaba da tafsiri a cikin alkur'ani mai girma da kuma karatu a cikin littafin salatu na nasfar fi akamin siyar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 suna cewa daga aya ta goma zuwa ƙarshen surar makiya ne to amma tura ce da suke dauke da ayoyi guda goma sha biyu don haka nan tun da ayoyin madina sun fi yawa sai aka rinja da ita zuwa ga madaniya suratul tahrim ita ce tura ta 66 a jerin surorin alkur'ani idan kara gidayen mun san cewa muna da surori guda 114 ko to suratu tahrim ita ce sura ta 66 sannan kuma ita ce sura ta 105 a jerin giyar surorin da suka sauka na alkur'ani idan ana kirgo surori ita ce ta 100 ita ce ta 66 idan ana maganar sauka tartibul nuzul ita ce sura ta 105 wannan sura ta sauka bayan saukar suratul hujurat kafin a saukar da suratul jumu'a bayan saukar suratul hujurat Allah ta'ala ya saukar da ita bayan ita kuma sai Allah ya saukar da suratul jumu'a malamai sun ittifaqi akan cewa sura ce madaniya duk da mun faɗi wasu malaman da ke ambaton wasu bangaren ta makiya ne amma ana rinjayar da ita madaniya saboda galibin ayyuka madaniya sannan an sa mata sura ana kiranta suratul tahrim saboda a cikinta kamar da kuka an karanta akwai kalmar limatu harrimu me yasa kake haramtawa kanta ya zo a farkon sura sai ake kiranta da wannan sura sannan kuma tana da wani sunan na daban da ake kiranta da shi shine suratul nabi ana kuma kiranta wannan suratul nisa abla ibn zubair ibn awam yana kiranta da suna suratul nisa saboda sura ce da ke magana akan abin da ya shafi mata ita ma har zuwa ƙarshen ta adadin ayoyin wannan sura ayoyi ne guda goma sha hudu sannan tana ɗauke da abin da ya shafi kalmomi guda 247 da haruffa guda 1060 a cikinta babban abin da surar take nufinmu da shi na koyarwa na darasi shine an buɗe surar da abin da ya shafi gidan na Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kaga magana ne babban magana wanda ta shafi tarbiyyar iyali da koma komansu da yadda ake kyautata mu'amala da su da yadda ake tafiyar da wato gidan musulmi matukan ana so wannan gidan ya rabauta suratul tahrim ta bauta koyar da zamantakewar gidan musulmi da yadda ake daidaita al'amuransa yadda zai zamto cewa an samu daidaito ko da an samu rashin fahimta ko sabani ko makamancin wannan wannan sura a cikinta za mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yunkurin haramta ma kansa wani abu wanda Allah ya riga ya halarta mishi shi shi yasa za mu ci cin karo da hukunce-hukunce a ciki na haramci da halarci da makamantansu wanda Allah sallallahu alaihi sallam kuma ya haramta mu kanshi wannan abu ne ba don kuma ya bace sai dai neman yardar wani bangare na matan shi wanda sakamakon wannan haramta mu kan sai dai sai Allah cikin sarki ya zarge shi ma'ana ya yi masa bayani na nuni akan cewa halal da haram fa Allah shine yake da iko a kansu don haka baya dacewa ya aikata wani abu wanda zai haramta mu shi abinda Allah ya halalta mishi sannan kuma daga ciki daga bisani za mu ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya koyar da annabi sallallahu da sauran mu'minai yadda ake yin kafarar rantsuwa idan ta riga ta faru Allah madaukakin sarki ya sanya iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su zanto wasu taraku ne wanda suke taimaka mishi kuma sun taimake shi kuma sun kasance tare da shi tare da haka wannan sura za mu je wani abu da ya faru a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya shafi yadda ake so a koya sirri a cikin gida ba tare da yada shi ba da kuma irin da ya tasirri din yake haifarwa na rarrabuwa ko saɓani ko makamancin wannan wannan sura tana ɗauke da ko yadda riƙe sirri na gida kuma allah ta'ala ya yi alkawari da cewa idan har aka bayyana sirrin gida to abin da ke kan mutum shine ya tuba zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan sura allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye kiraye da dama a cikinta daga ciki Allah madaukakin sarki ya kirayi muminai a farkon surar akan su kiyaye kansu da ƴan uwa da iyalansu daga shiga wuta kamar da zamu zo mu ji kiran farko da Allah ya fara yi a surar shine ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar to da mu kiran farko Allah zai shi ne akan muminai su kiyaye kansu da iyalansu daga azabar wuta a ranar haduwa da shi kuma wannan zai bayu ne zai samu ne a gare su matuƙar sun yi imani da Allah kuma sun dawoma akan ayyuka na kwarai sun nisanci duk wani abu da Allah ya haramta sannan za mu zo a cikin surar za mu haɗu da kira na biyu wanda Allah ta'ala zai yi akan mutane su tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya shine da zai zo ya ce da mu ya ayyuhal ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha tauba ta gaskiya wanda aka yi ta domin Allah har da yadda za su da aljanna gidan ni'ima kira ta uku da Allah zai a cikin surar shine kiran da Allah zai yi zuwa ga kafirai a cikin alkur'ani wanda shine kira ɗaya da Allah ya musu bai kira su a wuri alkur'ani ba in ba a nan ba shine ya ayyuhal na kafaru la ta'tazuru yau ba inda Allah ya kira kafirai ko ba cikin suratul tahrim ba Allah ta'ala yayi wannan saboda ya zamto cewa ran alkiyama ba su da wani uzuri idan ya ce su shiga gidan wuta saboda ya kiraye su kuma ya gargaɗe su game da wuta din sai kira na hudu da Allah ta'ala zai a cikin sunan shine kira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan ya yaki kafirai da munafikai ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wannan sura kamar da muka ci sura ce mai daraja da kima kwarai da gaske sannan kuma tana da dalilin sauka wannan tura ta sauka a bisa dalilai guda biyu manya da malamai suke magana a kai tare da cewa ɗaya daga cikin dalilan shine mafi rinjaye amma kuma duka dalilai biyu za su iya kasancewa su ne dalilin saukar tura wannan tura malamai suka ce ta sauka ne saboda wasu abubuwa guda biyu da suka faru a tsakanin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa abu na farko shine hadisin da nana Aisha Allah ya kara ja a gare ta take cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yakan shiga wurin ummuna Zainab ummul mu'minin Zainab radiyallahu anha ɗaya daga cikin iyalansa mai suna Zainab yakan shiga wurinta ya zauna a wurinta na wani lokaci shikenan sai nana na Aisha suka haɗa baki da ita da ummuna hafsa radiyallahu anhu suka yi magana a kan cewa yadda za a yi tunda sun ga shiga ɗakin zainab ya jima to idan ya fito kowanne daga cikinsu in ya zo da shi shin ka ci magafir ne magafir kamar mu ce tafarnuwa a yanzu ka san tafarnuwa magani ne kuma ana ci to amma idan mutum ya ce zo kusa da kai sai ka ji abin babu daɗi a tattare da kai shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa to kare kusanci mu saboda kare cutar da mala'iku ko ya cutar da bayan Allah to shine da na Hafsa da da na Aisha radiyallahu anhuma suka hada baki akan idan Allah sallallahu alaihi ya shigo su ce bakin sa yana yana kanshin tafarnuwa mun fahimci wannan ko in ya shigo sai su tambaye shi sai a ce mai kaci ne ai ko yana shigowa suka tambaya la. sai ce a'a ni ban ci ba walakin ni da kaltu walakin ni kuntu ashraba aslan inda zainab binti ja'ash yace idan dai na shiga ɗakin zainab binti ja'ash da dama ko ba a ɗakin ta yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam je ya gaishe da matansa a ɗakunansu, su ƙarshe sai ya tike ɗakin da danne ne kwanan sa yake to shine sai yake cewa idan dai na shiga wurin zainab na kan sha na kan sha zuma a wurinta amma falan a'uda lahu ba ku zan sake shan zuman nan ba inda ya haka ne kaga shi bai tsammanin za su iya kifar da shi ba kaga iyayen masu su ke haka ne ko na yau sai ku yi musu uzuri tunda har an samo daga can asali to manzala sallallahu ya ce in ya shiga zuma yake sha amma tunda abin ya zama haka falan aquda lahu ba ƙara ko shan zuman nan ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya son baya son abin da yake mara daɗin ƙarshe wa ƙan halartu ya ce kai na ma rantse da Allah ba na ƙarshen da wannan ba ya isa ka amma kuma sai ya ce da ita na na Aisha ɗin falata ta kubiri bi dalika ahada tarki ba kowa labarin wannan magana da ta faru kaga an yi an yi sirri to amma malam kwatsam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka ƙarshe sai ta samu ta samu na Hafsa kuma ta ba ta labarin wannan shi ne dalili na farko ko mu ce ɓangaren dalili na farko da malamai suka ce dalilin saukar ke kenan sannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara ya a gare shi ya tambayi na Umar radiyallahu anhu dangane da wannan aya ce da shi manil mar'atani latani tazaharata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su wanene ne waɗannan mata guda biyu wanda suratul ta'arim ta yi magana a kansu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama atmamtu kalami yace ban gama rufe baki ba ina tambayar na Umar kafin in gama masa bayani qala sai ce Aisha wa Hafsa Aisha da Hafsa ce Allah ke magana game da su sune suka hada baki suka ce Annabi ya sha kafar ya ci kafar kaga inda sahabbai ke faɗin gaskiya diyarsa ce amma ya wannan shine ita ce riwaya mafi inganci na dalilin saukan wannan aya a wannan babi amma tun da asalin kissan nan da muka faɗa a yanzu ya tabbata sai dai wasu malaman sun yi saɓani a kan wannan shan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na na zuma kuma su wane ne waɗanda suka yi Allah ta'ala ya bayani a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ya haramta ma kansa shan zuma don haka dai wannan shine dalili na farko na saukan ayar annan sulasun yake shiga dakin zainab binti jahash radiyallahu anha ya zauna sha zuma sai sauran matansa biyu daga cikin matansa na na aisha da na na hafsa suka haɗa baki akan ya fito su ce sun je kamar bakinsa yana bashi na wani ƙanshi na abin da baya so sai Allah ya kuma annabi sallallahu ya kowa cewa ba zai ƙara ma shan zuma ba sai Allah ya saukar da ayar da zamu fassara mu ji abin da Allah ta'ala yake faɗi dalili na biyu na saukar ayar wasu malamai suka ce shine hadisin da ya zo daga Nafi' an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu daga Nafi' daga Abdullahi ibn Allah ya ƙara yadda a gare da mahaifinsa Yake na ce na manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce mana da Hafsa radiyallahu anha ah, ina ne karfa abun nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ummuna Hafsa ta nemi izini za ta je gida wurin sayyidina Umar mahaifinta a yayin da ta tafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da baiwa ɗaya daga cikin bayinsa sai ya umarce ta da ta same shi a ɗakin na na Hafsa kuma ta same sa din ana haka nan ummuna hafsa radiyallahu anha sai ta dawo da ta dawo sai ta tada wannan baiwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Mariya a ɗakin ta wannan da haka ya faru sai ta ji zafi akan wannan ta wannan Mariya ɗin ita ce kuma mahaifiyar Ibrahim mu'addab sai ummuna hafsa take ta ji zafin abun aranta har take ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tudkhiluha baiti kake ce ka shigo da ita gidana ma sana'ta biha ma sana'ta bi hada min bayn nisa'ika illa man min hawani alayka ai baka zabi daki na ko gidana ba ka kira ta ka kyalla sauran gidajen matanka in ban da ganin cewa ni ban da daraja da matsayi a wurinka ka qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata yana mai rarrashin ta yace la tadkuri hadha li aisha kake ba da na'isha labarin wannan magana fa hiya alayya haramu to na ma haramta mu kaina ita wannan mariya din daga yau in quribat in a ce na ko na sake kusantanta ki bar magana anan shikenan ila sai amma sai mai ruwa ya ce da lahu hafsa sai na nan fa ce manzo sallallahu alaihi wa kaifa tahrumu alaika. dariya dariyatu ya za ta haramta a gare ka alhalin bai ce Allah ya halitta maka wa halafa laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ummuna hafsa rantsuwa akan cewa ba zai kusanci mariya ba daga yau fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa ce ma ummuna hafsa la tazkirihi li aisha kada yake faɗa mana na aisha wannan magana aiko tana fita fa zakarat lahu li aisha sai ta je ta bada na aisha labari ai dama sai abin da Allah ya ko mm. to shi ke sai abu ya kai ya ya zuwa ga matan manzan sulasulam duk suka ji wannan labari da manzan sulasulam ya ji cewa dukkan sun da magana sai ya nisance su sai da ya kwana ashirin da tara bai dawo gida ba ya tare a masallaci an fahimta ko wannan kwanakin da yana na Aisha radiyallahu anha ta ce mun kowa shiga damuwa da baya amma yana shigowa gida ranar ashirin da tara, sai take cewa me yasa baka yi wata ɗaya ke ba Malala sallallahu alaihi ce ai wata wata da tara ne ko talatin. an ga mai bakar magana shi kuma ya kare da fitawa kaga haka ake san malami da hakuri amma da ke karki kamanta dan mijinki ba annabi bane ba kuma lalle ne hakurin annabi ba ba ma zai iya ba an fahimci wannan to wannan abu da ya faru kusan shine dalilin saukar aya wanda aka karanta muka ji wanda Allah subhanahu ta'ala a cikin ta yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma ahalla Allah lak me yasa kake haramta makanka ya kai wannan annabi dan me kake haramta abinda Allah ya halalta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matanka Allah ta'ala ya ce wallahu ghafurur rahim alhalin Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne kuma asalin wato mai jin kai fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhan ladhi bi matahharin ma halallahu lakum tabi marbata azwajik wannan aya ta sauka ne tana mai nuna kaman abu ne kuma da tuhuma ga manzala sallallahu alaihi wasallam akan matsa makansa da yayi manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya haramta mu kanshi baiwansa wanda ita ce mariya kamar yadda muka ji ko kuma shan zuma da yi kamar yadda muka yi bayani saboda ya kiyaye abin da zai iya faruwa ga tashin matansa wannan ya sa ya haramta mu kanshi Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa da shi ya kai wannan annabi da Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi ai bi ma'ana wanda ake yi ma wahayi ta hanyar mala'ika jibril wanda yake amintacce domin annabi shine duk wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi da kaɗai ta Allah da bauta limatu harimu ma halallahu lak dan me kake asalin wato haramta ma kanka abinda Allah ya riga halalta maka wannan magana ce ta da aka yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin dalilin saukan wannan aya kamar yadda muka ji abinda muka karanta a baya na abin da ya wakana tsakaninsa asalin wato da iyalansa wannan abin da ya faru ta bangaren umuna hafsa wanda ta ziyarci mahaifinta kamar yadda muka faɗa wanda kuma hakan ya faru ne a ranar girkinta manzala sulasulan ɗakinta ne yake da zama tun da ba ta sai umarci asalin wato baiwarsa ta cin mata kun ga a halarta nan a shari'a sai nuna cewa ashe idan mace ba ta nan to ba laifi bane idan namiji yayi mu'amala da wata matar tasa a lokacin da ita ba ta ne shine fa'ida da ya kamata na farko mu a kan wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aika ya umce ta tazo kuma da tazo din ummuna hafsa ta zo da ita akan wannan a tare da shi manzana suna sai makansa rantsuwa akan ba zai ƙara asalin wato mu'amala da ita ba sai Allah ya saukar da a ce me yasa kake haramta kanka. cewa ne yasa kake haramta mu kanka ya nuna cewa abin da yi ba laifi ba ina fata mun fahimci wannan ya nuna halarci shi yasa har Allah ta'ala ke cewa dan ne kake haramta mu kanka idan ko mun dauki dalili na biyu da muka faɗa na saukan ayar na cewa shan zuma da yake a wurin Zainab binti Ja'ash ya zanto na Hafsa da Aisha sun yi ittifaki akan in ya shigo su faɗa masa wancan magana na cewa suna jin wani irin bashi na wani iska tare da shi wannan shi ma yana daga cikin abin da malamai suka rawaito amma kuma abin ban sha'awa shine sai Allah ya mamma da Allah sallallahu alaihi wasallam udri kuma ya faɗa masa abin da yake shine alkhairi wato neman yardan matansa da yake yi da ganin ba su samu saɓani ba abu ne mai kyau Allah ya yaba kan wannan shi yasa bai nuna haramcin haka ba amma kuma a lokaci guda Allah ta'ala ya nuna cewa ba su da hurumi akan wannan abinda Allah ya halitta mishi baya halarta a gare shi asalin wato ya haramta ma kansa daga cikin fa'idar da malamai suka kawo karkashin a wannan aya shine muhimmancin mutum magidanci ya samar da zaman lafiya a cikin gidansa tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa a gaba har yake ce mana na Hafsa tatta fada mana na Aisha kaza tatte kaza wannan duk matakai ne ne ya samar da zaman lafiya da daidaito wanda ba za a samu ƙaraka a cikin gidan ba kuma a lokacin da maganar ta zagaya dukansu suka ji mun ji cewa sai ya bar gidan ma gaba daya saboda maslaha na a samu daidaitan gidan ya koma masallaci asalin wato da zama da rayuwa a can wanda kun ga wannan shi ma wani darasi ne mai zaman kansa da ke nuna cewa ashe idan an rasa maslaha a cikin abin da ya shafi warware matsalolin gida to kar a ƙara ruruta wutan tafi kuma matsalan da ake ciki saboda a galibi abin da ake so shi ne a kawar da barna gaba ɗayanta idan ɓarna ba za ta kaudu gaba ɗaya ba to sai a rage mata kaifi ya zamto ba ta yin illa irin illan da zai ba ta zamantakewa gaba ɗaya shi yasa Allah ta'ala yake cewa da shi tabtabi ai ma'ana wannan abin da ka haramta ma kanka ka yi shi ne kadai don ka nemi amarzata azwajik yardan sashin matanka saboda su yarda da kai ya zamto ka haramta ma shan zuma wanda ku ka haramta makanka mariya wanda kuma Allah ya halarta maka haka din ba laifi bane to da haka wannan bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan sai malamai suka ce wannan hadisan da ta faru Allah ta'ala ya kaddara faruwanta ne saboda hikima mai girma kun ga inda ba kan annabi ya faru ba to rikicin da za a yana da yawa duk wanda ya zo haka ya faru da shi bai da wani dalili da zai faɗa ma mutane su gamsu su yadda amma tunda annabi ne wahayi ake masa to al'umma suna yadda da duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi kuma Allah ya sa hakan ya faru ne a tare da shi saboda ya zamto fa'idan ta game muminai da za su biyo bayan sallallahu alaihi wasallam sai aya ta gaba Allah yake cewa قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم wallahu maulakum wa huwa al'alimul hakim Allah ta'ala ce qad farada Allahu lakum tahillata kum. wallahu maulakum wahuwal huwa al'alimul hakim hakika Allah ya farlanta muku kafarar rantsaran ku. Allah kuwa shine majidincin al'amarinku shine kuma masani asalin wato mai hikima kun ga a wannan abin da muka karanta manzo Allah ya yi wasallam yayi ma ummuna Hafsa rantsuwa akan cewa ba zai ƙara kusantar mariya ba sannan kuma ya umarce ta da kacce sanar da ummuna aisha akan abin da ya wakana to wannan rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shi ma bisa hikima ne Allah ya kaddara ya rantsuwa saboda Allah ya koyar da mu yanda ake yin kafarar rantsuwa shi yasa Allah ta'ala ya ce haƙiƙa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum haƙiƙa Allah ya farlanta muku kafarar rantsaran ku. to ya ake yin kafara idan mutum ya yi rantsuwa ya ake yin kafararsa a musulunci sai Allah ta'ala yake kawo bayani a nan wanda shi ne abinda wannan aya ta biyu take ɗauke da shi na darasi wato tahrimul halali fi tahrimul halali kafaratu yamin abinda ya shafi a haramta abinda yake halal haram kafaran abinda yake mutum ya rantsuwa a kansa na halal shine asalin wato yayi kafara Allah subhanahu wataala cikin wannan aya ya bayyana hukunci na shari'a wanda idan mutum ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah ya halalta mishi to hakika shari'ar musulunci ta sama masa da mafita yanda zai yi na asalin kafaran wannan rantsuwa da yi wanda shine Allah ta'ala ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum ai Allah ya shar'anta muku ku ne ayyuhal mu'minun ku mu'minai Allah ya farlanta muku ku warware rantsuwan da kuka yi na abin da ya shafi asalin wato ciyarwa ko makamancin wannan za kuma ku yi wannan kafaran ne ta hanyar abin da ya shafi ita'amu asharata masakin ko dai mutum ya ciyar da miskinai talakawa guda goma bisan da mutum ya yi rantsuwa akan wani abu ya zamto cewa zai warware wannan rantsuwan ya sauka daga kanta, to haƙƙi na farko shine musulunci ya ɗaura masa ya ciyar da talakawa mabukata mutum goma ko kuma auke suwatuhum ko ya tufatar da su ya ba su abincin da za su ci auta hariru ba ko kuma mutum ya yanta wuya mun samu guda nawa zaɓi nawa Huku, na farko mene ciyar da talakawa kadai miskinai shikenan ba adadi goma yawwa guda goma ko ciyar da miskinai guda goma na farko kenan sai na biyu fa Aukis, wato ko ka ko mutum ya tafashar da su sai na uku a a na uku shi ne autar alilu rafa ba ko yan tabai an fahimta to yanzu wannan na uku akwai shi eh ba bayi yanzu saboda haka ɗayan biyu ko mutum ya ciyar da abinci mutum goma kuma ba dole sai a rarraba ba ba kuma dole sai kwanaki daban-daban ba ba kuma dole sai mutane goma duka ba idan maslaha ta kama za a yi ciyarwa akwai mutum ɗaya da ke da tsananin buƙatar da shi ya fi kowa ko kuma shi kaɗai aka samu ba a san inda za a ga sauran ba misali idan kina abuja wuraren a sokoro kila mai gadin gidanku ne kaɗai. za ki iya ba abinci a amsa shi ma ɗin sai mai kuɗin mota ya turo garinsu haka ne to ya halatta a tara mai na cin mutum goma a bashi ina fata mun gane ya kuma halatta a rarraba a ba biyu biyu gida biyar ko a ba wani kashi na mutum hudu wasu su biyu a basu na uku uku ya dai zan to abin da aka fitar kiman shi na abincin mutum goma ne auki suwatuhun ko kuma a tufatar da su tufafin nan kuma gwargwadon abin da yake karfin ki ina fata mun fahimci magana abin da yake tsakatsaki ko kuma yan tawiya Allah ta'ala ya ce idan duk waɗannan ba samu ba fa wannan mai bisa ya musa da sace ayyab zabi na shi shine duk wanda ya rantsuwa bai da abincin ciyarwa bai da tufafin bayarwa bai da bawa ko bai wanda zai yanta to wajibinsa shine sai azumi guda uku shi ma azumi uku ko yayi sa a haɗe ko yayi sa a rarrabe ina fata mun fahimci wannan wannan shine da Allah ta'ala ya nuna shi ke warware ma mutum asalin wato rantsuwan da ya yi na abin da ya kullata akan zai yi wani abu sannan kuma idan mutum har yi wannan to shi kenan ba sai ya cika wannan asalin abin da ya rantsuwa a kansa ba ko abin da yake cewa lalle sai ya aikata din to shine Allah ta'ala ya kawo wannan game da manzon Allah sallallahu alaihi wa malamai sun bayani akan warware rantsuwa wanda aka kulla shi akan wani abu wanda shi ma yake bukatar kafara bi ma'ana kun ga wannan abun da ya faru mun ji shi a nasti karara to ina ga mutumin da kuma ya rantsuwa zai aikata wani abu sai ya zo ya ga ga wani abun da ya fi wanda ya rantsuwa a kan shi ko kuma ya zo ya wayi gari ya gabar wannan abun shi ne ya fi zama lafiya ya zai yi shi ma to shi ne malamai suka kawo shi ma akan wannan suka kawo hadisin abin musal ashari Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ina rantsuwa da girman Allah ba na yin rantsuwa akan wani abu wanda daga baya in zo in ga ga wani abun da ya fi wanda na yi rantsuwa akan shi alkhairi face sai na yi kafara akan kan rantsuwa na sai ijiyan aikata abin da ya fi ne zama alkhairi ɗin wannan hadisi na cikin sahih bukhari da sahih muslim kun fahimci fa'idan wannan gaban ta ƙarshe yanzu wancan na farko shine mutum ne ya rantsuwa akan wani abu yanzu zai warware rantsuwan shine aka ce ya ɗayan hudu ko ko ya ciyar da mutum goma ko ya ne ko ya tufatar ko ya yanta wuya ko ya yi azumin kwana uku wannan akan wanda ya rantsuwa ne akan zai yi wani abu sai ke so ya fasa to shi kuma hadisi abu musan ash'ari wanda ya yi rantsuwa ne zai yi wani abu sai kuma ga wani abin da ya fi wanda ya rantsuwa akan shi alkhairi yana so ya kauce ya bar wancan wanda ya rantsuwa akan ya dawo kan wanda ya fi mai, ya fi zama alkhairi din to manala sallallahu alaihi wa sallam yace ban taɓa yin rantsuwa akan wani abu da zan aikata ba sai in ga ga wani abu da ya fi shi alkhairi ya ce face sai na yi kafara kuma kafaran shi ne dai wancan tsarin da muka faɗa guda hudu ya ce sai in yi kafara a kan rantsuwana wa fa'altun lalli huwa khair sai in jin aikata wanda nake ga shi ne fi zama alfairi haka imamu tsabari allah ji ɗansa da rahama ya fitar da sanadi wanda yake hasan daga aliyu bin abi talha da abdullahi ibn abbas allah ya ƙara yadda a gare su ƙarƙashin wannan aya ta faɗin allah ta'ala qad faradallahu lakum tahillata aymanukum ai bi ma'ana Allah ya hallanta muku yanda za ku iya warware rantsaran tsanku wanda kuka yi su a sanadiyar wani abin da kuka zo kuma kuka ga wannan ba shi ne daidai ba ko kuma kun ga abin da ya fi shi zama alkhairi wannan kafara tana ginuwa ne akan abin da ya shafi haramci da rantsuwa da Allah ta'ala yayi kuma akwai shaida akan wannan shine hadisi Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa idan mutum ya haramta ma kansa iyalinsa to ba ko zai kusance ta ba sai ya kafarar abin da ya na rantsuwa na cewa ba zai kusanci iyalinsa ba ya kafa hujja da faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana hakika kuna da abun koyi mai kyau a tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ina ga abin da zamu rufe a ah, ayoyin da su Shi ne saɓanin da malamai suke da shi malaman a akan mutumin da yi rantsuwa akan wani abu wanda Allah ya halarta mishi wannan abin da kun ga ainihin shi ma'anar sulasulam cewa Allah ya da shi su subhanahu wataala lima tuharrimu ma a ahallallahu lak me yasa kake haramta mu kanka abin da tuni Allah ya riga ya halarta maka shi suka ce na farko hukuncen hukuncen wanda ya rantsuwa akan wani abu da ya haramta mu kansa na farko shi ne wanda ya lizumta ma kansa wannan abu to dole ne sai ya aikata shi wanda ita ce maganar imamu sha'abi da masruf da rabi'a su suna gani ma babu kafara in dai ka faɗa to sai ka yi gobe ma ta saki an fahimci wannan ko a matsayin ukuba sannan sai na biyu su malaman suke ganin cewa idan mu ce rantsuwa to ta jibu fi kafara ce ne ya wajaba kan shi kafara ta wanda ake yi idan mutum ya rantsuwa wanda kuma ita ce maganar aljamhur manyan malamai mafiya rinjaye akan abin da suka tafi kenan kuma idan kun fahimci ayoyin da muka fassara su ma akan haka din eh, malamai suka tafi kuma ma ita ce fahimta ba to sai na uku shine akwai wanda suke ganin cewa duk abin da kai rantsuwa akan shi matukar ba abin ya shafi iyalanka bane to kawai babu wani kafara a kai bari kawai za ka yi ko ka canza tunani ko ka canza ra'ayi in dai ba ya shafi iyalai ba ne me yasa suka ce ai shi ma Allah ta'ala ce wa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi azwajik matanka a ciki ayan ta kawo maganar wasu wanda ba mata ba to saboda haka in dai ba akan mata bane kawai ba sai kai kafara ba in dai ba abin ya shafi iyalanka bane wannan shine abin da wasu malaman suke gani sai abu hanifa allah ya masa rahama shi kuma yake ganin cewa mutum ya haramta ma iyalansa wannan yana ɗaukar hukuncin zihari ne ko kuma hukuncin saki gwargwadon dai ninyan da shi yake da shi a cikin ransa sau haka duk wanda ya ce ya haramta ma kansa iyalinsa to wannan sai dai a tambaye shi me kake nufi saki nawa kenan kai mata kaga wannan hukuncin ya yi tsauri da yawa kwarai da gaske so don haka dai mafi fitowa sarari Shi ne asalin wato a wannan magana ta jamhur cewa idan mutum ya rantsuwa a akan magana abin da ya shafi iyalansa ne ko ba iyalansa ba to wannan rantsuwan za ta warware ne kadai ta hanyar yin kafara Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan aya bayan duk ya faɗi hukunce-hukunce da abin da ya faru sai ce wallahu maulaku azi ma'ana Allah subhanahu wata'ala shine majidincin ku Shi ne wanda yake ba ku nasara ne wanda yake jibintar al'amuran addininku ya sa muku hukunce hukunce abinda za ku yi ku samu aljanna ya hana ku abubuwan da idan kuka bari za ku samu ra'ama, wannan da kuma abin da ya shafi duniyarku. duk abin da mutum kaga ya samu daga Allah ne duk jarabawar da kaga ta zo mutum daga Allah ne duk abin da ka gani na tsanani ko na sauki ya shiga daga Allah ne to in ka koma gare shi shine majidinci da zai iya warware maka damuwanka shi ya sa ma daga cikin jibintan da Allah ya yi mana yake ƙaunanmu shi ne ya sanya mana cewa mu kafara da a ce ba a sanya wannan kafaran ba to da matsala za mu samu wa huwa al-alim kuma Allah shi ne masani ai ma'ana da al'amuran da halittu suke ciki da abin da kuma zai zanto gyara a gare su tunda kun ga abin da ya faru a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ai matsala ce ta faru to amma Allah yana sane da abin da ya faru sai ya kawo yadda za a yi gyara sannan kuma yace al-hakim shine mai hikima tunda da ke ne za a ce a ina wannan jarabawa za ta faru da wuya idan ki ce a gidan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai aka zo da shi a gidan sa bisa hikiman Allah subhanahu wataala ta yanda fi san'ihi duk abin da kaga Allah ya aikata to akwai hikima a ciki wa fi aqwalihi haka nan a maganganun Allah subhanahu wataala in ka bi alqur'ani zaka ga cike yake da hikima wa alihi haka nan aikace aikacensa duk abin da Allah aikata haka ga akwai hikima a cikin abin da ya zartar domin Allah ta'ala baya yin umarni baya yin hani sai a cikin abin da ya kaddara ya hukunta hikima a ciki da kuma maslaha ta al'umma ta rayuwarsu wannan yasa sai Allah ta'ala shar'anta mana hukunce hukunce wanda suke dacewa da yanayinmu kuma suke dacewa da maslahanmu yanzu kaga wanda yake yake azumi rashin lafiya ya shiga in aka ce ci gaba da azumin kaga ciwo kan ciwo kenan haka ne ko ba haka bane to amma sai aka sauƙaƙe masa aka ce ya rama ko ya ciyar duk wani na daga cikin hikiman da Allah ta'ala ya sa yi haka kuma da rahamarsa da jin kansa a gare mu yana ga sai mu taƙaita nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya ce mana kuma ya gafarta mana sai mu je littafi na biyu insha Allah